Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci goma sha tara da talatin da ɗaya da arba'in da tara da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da numan FM da Dalol FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a yaushe a voa hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin na yau Juma'a 20 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. 'yan takarar shugaban kasar amurka bakwai na jam'iyyar democrat sun tafka muhawara a jiya alhamis tare da cakar shugaba donald trump da aka tsige a zaman shugaba mafi gurɓacewa a tarihin kasar kuri'ar da majalisar wakilan amurka ta jefa domin tsige shugaban kasa donald trump a ranar laraba ta tsayu ne akan bambancin jam'iyyun siyasa haka kuma ta nuna yadda ra'ayoyin amurkawa ya bambanta akan shugaban kasar. gwamnatin kasar pakistan a jiya alhamis ta ba da sanarwar cewa tana neman soke shugaban alkalai uku na wata kotun musamman da suka yanke hukuncin cewa a rataye gawar tsohon mataimakin shugaban mulkin soji na kasar kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya ya bayyana damuwarsa game da harin ta'addanci a jiharsa. sa 'yan kungiyar boko haram din sun kai hare-hare a wasu ƙauyuka da dama da da ƙauyen cul da imirgu da lasa da musa da kofa da gwandam dukkanin su a karamar hukumar askira uba da ke kudancin borno sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar zamfara ta sanar da soke wasu manyan kwangiloli uku da tsohuwar gwamnatin jihar ta bayar daga shekarar 2013 zuwa watan da zuwa da zuwa saukatta daga mulki a watan mayu abun mamaki kamfani na farko wanda aka ba su aikin samar da wutar lantarki a karkara aka ba su kuɗi amma aikin da suka yi sun yi shi ba a gama shi ba kuma sun yi murfi sun shiru ba su ce komai a kai ba sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar take gabatarwa inda a yau likita zai yi bayani akan kan koda Amma da farko bar mu fara da shan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkanmu da safiya kuma ga labaran 'yan takarar shugaban kasar amurka bakwai da ke kan gaba a jam'iyyar democrats sun tafka muhawara a daren jiya alhamis tare da gaggauta caccakar shugaba donald trump da aka tsige a zaman shugaba mafi gurɓacewa a tarihin kasar In the state that Hillary had her lowest margin of victory, it showed that I beat Donald Trump by 18 points. I beat him with men more than anyone on this stage. Idan ka duba ƙuri'un baya a jihar da Hillary Clinton ta sami mafi karancin bambancin ƙuri'u ta yi nasara ya nuna cewa zai iya kayar da Donald Trump da maki goma sha takwas na kada shi da maza fiye da kowa da ke nan a kalaman Amy Klobuchar daya daga cikin 'yan takarar dukan 'yan takarar da ke neman jam'iyyar ta Democrat ta tsayar da su domin fafatawa da Trump a zaben shugaban ƙasa na shekara mai zuwa sun ce suna goyon bayan matakin majalisar wakilai na amincewa da daftarori biyu na zarge-zargen tsige Trump saboda zarginsa da yin amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba domin amfanin kansa a siyasance da kuma kawo cikas ga zaman majalisa akwai bukatar mu dawo da martabar ofishin shugaban ƙasa ji tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden wanda shine ke kan gaba na yiwuwar samun ƙuri'un tsayar da shi takara a jam'iyyar ta democrats Kuri'ar da Majalisar Wakilan Amurka ta jefa domin tsige shugaban kasa Donald Trump a ranar Laraba ta tsayu ne akan bambancin jam'iyyun siyasa tare da nuna yadda ra'ayoyin amurkawa ya bambanta akan shugaban kasar tun sa'ad da ya karbi mulki kuri'ar jin ra'ayoyin jama'a a kasar ya nuna yadda ra'ayoyin jama'a din suka ci gaba da kasancewa rabi da rabi dangane da maudu'in tsige shugaban wanda ya dan ragu kaɗan tun sa'ad da aka soma yunkurin na tsige shi a cewar wani bincike da mujallar wall street journal ta nbc ta gudanar kashi 48 bisa ɗari na waɗanda aka yi binciken a kansu sun yi na'am da yunkurin na tsige shugaban ƙasar yayin da kuma kusan irin adadin ne suka nuna rashin goyon bayan su adadin ya bayyana matsayin karɓuwar shugaban ƙasar ga jama'a wanda ke hawa yana sauka tun kwanakinsa na farko akan kujerar mulki ga wasu manyan masu sukan shugaban da kuma masu goyon bayansa wata dama ce ta bayyana ra'ayoyinsu a wajen zauren majalisa a lokacin kaɗa ƙuri'ar tsigewar. gwamnatin kasar pakistan a jiya alhamis ta ba da sanarwar cewa tana neman soke shugaban alkalai uku na wata kotun musamman da suka yanke hukuncin cewa a rataye gawar tsohon shugaban mulkin kama karya na soji da aka yanke hukuncin kisa pervez musharraf har tsawon kwanaki uku a wajen ginin majalisar dokoki idan har ya mutu kafin a zartar da hukuncin da aka yanke masa a wata gajeruwar ura da hukunci da ba a saba ganin irinsa ba da kotun ta bayar a farkon makon nan kotun ta musamman ta yanke wa tsohon shugaban na mulkin soji hukuncin kisa bisa samun sa da laifin cin amanar kasa da yin watsi da kundin tsarin mulkin kasar a shekara ta 2007 musharraf mai shekaru 76 yana gudun hijira na kashin kansa ne tun a shekara ta 2016 kuma yanzu haka yana jinyar rashin lafiya a wata asibiti a dubai kotun ta umarci jami'an tsaro da su kama musharraf domin tabbatar da zartar da hukunci a kansa ta kuma ce in ma an same shi a mace a janyo gawarsa zuwa dandalin Dichok a Islamabad a rataye ta tsawon kwanaki uku. To sai dai nan take manyan jami'an gwamnati suka kira taron manema labarai a jiya Alhamis inda suka wato inda suka yanke shawarar sanya karar alkali kar ahmed set akan bada wannan hukuncin na nuna kiyayya da kuma ya saba wa kundin tsarin mulki to labaran suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc wani kawancen kasar spaniya da ya hada da manyan kamfanoni uku ya sadar da sansanonin 'yan gudun hijira a kusa da kan iyakar eritrea da babban layin wutar lantarkin kasar da ya dogara kacokan a tashar samar da lantarki ta ruwa mataki na gaba shine sanya wutar lantarki ta hasken rana a gidajen 'yan gudun hijira muhimmin abu ne in ji javier mazora jami'an haɗin gwiwa na kamfanin alinza da ke ya ce ana buƙatar makamashi domin kiwon lafiya da ba da ilimi da kuma kariya musamman ga mata masu aikin jin kai na fatan abin da ke faruwa a shiye wata rana zai zama kamar yadda ya kamata domin samar da sauyi ga rayuwar 'yan gudun hijira da kashi 90 bisa ɗari suke da karancin wutar lantarki a cewar majalisar ɗinkin duniya samar da makamashi na daga cikin muhimman batutuwa da aka tattauna a babban taron 'yan gudun hijira a wannan makon a geneva inda aka bayyana wato inda aka ayyana nahiyar afirka a zaman wacce za a baiwa babban fifiko a ƙarshe hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ce rashin tsaro da rashin iya zuwa wuraren da ke fama da tashe-tashen hankula a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun ci gaba da kasancewa manyan ƙalubalen da ke tarnaki ga kai ƙarshen yaƙi da cutar ebola a ƙasar rahotanni na baya-bayan nan sun nuna cewa an sami kamuwa da cutar kusan 3,354 inda a ciki mutane 3,218 suka mutu. Murtala Faruk na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga cikin rahotannin namu. Gwamnan jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, Farfesa Babagana Umaru Zulum. ya bayyana damuwarsa game da harin da kungiyar boko haram ta kai a wasu garuruwa da ƙauyuka a ƙaramar hukumar askira uba da ke jihar wakilin murya amurka haruna dauda biyu ya aiko mana da ƙarin bayani gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya sake bayyana damuwarsa game da ci gaba da hare-haren da 'ya'yan kungiyar boko haram kan kai kan jama'a musamman ma na 'yan kwanakin nan da ya ce an tsananta akan wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar askira ba a kudancin borno gwamnan ya da bayyana hakan ne a wani jawabi da ke kunshe da sa hannun mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin yada labarai alhaji isa umar gusau wanda kuma aka aikewa manema labarai wanda ke nuni da cewa 'ya'yan kungiyar boko haram din sun kai hare-hare a wasu ƙauyuka da dama da da ƙauyen cul da imirgu da lasa da musa da kofa da gwandam dukkaninsu a karamar hukumar askira da ke kudancin borno wadda kuma aka samu asarar rayuka da dukiyoyi masu ɗimbin yawa idan dai ba a manta ba a yan kwanaki uku da suka gabata ne gwamnan jihar borno ya koka wa ministan harkokin tsaron najeriya da cewa har yanzu akwai 'ya'yan ƙungiyar boko haram da ke ci gaba da mamaye wasu garuruwa a yankin tafkin chadi a lokacin da ministan ya kawo ziyara jihar borno gwamnan ya ce gwamnatinsa ta damu da irin wannan matsala na hare-haren 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin kuma yana jajantawa wa al'umman wannan yanki da irin wannan matsalolin da suke fuskanta masu na iya nasu kokari na ganin cewa an bagance wannan matsalan tsaro sannan kuma ya alkawarin taimaka mutanen da wannan ibtila'in ya shafa da ma ya ce zai ziyarce su nan ba da jimawa ba haka shi ma mai martaba shehun borno alhaji abubakar umar garbe ibn elkanami ya koka game da matsalolin da ake fuskanta na matsalan tsaro a wasu yankuna da ke arewacin borno inda ce ya kamata gwamnatin tarayya da ma shugaba muhammadu buhari su kawo doki ga al'umman wannan yanki mai martaban ya dai bayyana na damuwarsa ne lokacin da yake baiwa yan a auta sarautar gargajiya wata zanna sautoma a borno a fadarsa da ke garin maiduguri da sojoji a taimaka mutanen marce su koma mutanen su koma kuma mutanen abadan malfata in su masu koma wayan nan local government guda uku har yanzu ba kowa saboda haka muna kiran gamman ko brethren da sojoji da duk security agents a yi kokoli a ba da hannun kai mutane na a yi kokoli su koma juyansu ba haka ba wala yana cikin wahala har yanzu da gaskiya ya kamata mun sarakuna mu fara gaskiya mutanen nan suna wahala a nan waɗansu suna kemaru waɗansu suna niger waɗansu suna chad waɗansu suna jihohi na nigeria kuma yaran su su yi karatu amma hakan nan ba daɗi so muna a taimaka. yan dai ya fito ne daga kudancin borno wanda mai martaban ya bashi wannan mukami gama abin da yan biyautan ke cewa na game da haɗin kai da mai martaban ke nuna musu a wannan jiha kamar haka. gaskiya ba abin da zan faɗa illa in ce na gode kuma shi ma allah ya saka mishi allah ya saka ma borno allah ya sa ya samu zaman lafiya wanda ko ina za ka gani don yadda ya fara suna ganin da waɗansu sarakuna suna bin irin abin da yake yi zai taimaka zaman lafiya misali kowa ya san cewa kristan amma ya zaɓe ne ya bani wannan matsala san cewa ni ba kanuri kuma ya zaɓe ni ya bani wannan mutum to ashe ya nuna cewa shi uba ne ya rike kowa nashi ne yanzu al'ummar jihar borno da ma na shirar arewa maso gabacin najeriya na fatan samun da dawomin zaman lafiya ne baki daya da kuma kawo karshen wannan matsala na hare-haren yayin kungiyar boko haram da har yanzu ke ci gaba da kai hare-hare kan jama'a da ma kan wasu manya-manyan hanyoyi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta zama lau lafiya shine A gaida Haruna Dauda biyu yanzu kuma za mu koma jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya inda gwamnatin jihar ta sanar da soke wasu manyan kwangiloli guda uku da tsohuwar gwamnatin jihar ta bayar daga shekarar 2013 zuwa saukarta daga mulki a watan Mayu kwangilolin da suka hada da na ruwa da na wuta a rahoton da kwamitin bincike na gwamnatin ya fitar waɗanda suka haura naira biliyan tamanin wakilin murya amurka a abuja nasiru adamu el hikaya ya aiko mana da ƙarin bayani Gwamnatin jihar Zamfara ta PDP karkashin gwamna Bello Matawalle ta sanar da soke wasu manyan kwangiloli uku da tsohuwar gwamnatin jihar ta Abdulaziz Yari ta bayar daga da sha uku zuwa saukarta daga mulki a watan Mayu. Kwangilolin da suka hada da na ruwa da wuta a rahoton kwamitin bincike na gwamnatin sun haura darajar naira biliyan 80. Tuni aka fara sharhi kan lamarin tsakanin masu cewa binciken sara ne kan gaba da masu cewa bita da kullin siyasa ne kawai. Bai bawa gwamnan jihar shawara ta fuskar labaru da yanar gizo zailani Baffa ya bayyana kamfanonin da lamarin ya shafa na cikin gida da kuma na Sin. Abun mamaki lantarki kamfani na farko wanda aka ba su aikin samar da wutar lantarki a karkara shine wani kamfani wanda tsohon gwamnan kebbi yake mallaka wato shi adamu aliyu kuma an ba su kwantiragin nan tun uku. aka ba su kuɗi amma aikin da suka yi sun yi shi ba a gama shi ba kuma sun yi murfi sun shuru ba su ce komai kai ba na biyu kuma akwai wani kamfanin china da ake kiransa china zangawo wayannan su aka ba da kwangila su kuma na samar da ruwa su ma a karkara karkara ba su gama kashi na farkon ba sun yi shi kashi saba'in da biyar bisa ɗari ba ma fara cin moriyarsa ba suka tsaya da aikin aka zo aka ba su kashi na biyu shi ma aka ɗebi kuɗi aka ba su shi ma kuma ba su yi aikin ba to wayannan abubuwa yanzu suna nan ga nan ba a samu wutar ba a ƙauyuka ɗin ba a samu kuma ruwa ba a ƙauyuka ɗin amma kuɗi kusan miliyan dubu tamanin duk sun tafi kamar a banza kenan a'a shi ne gwamnati ce ta soke wannan contract ɗin an soke su tun da ba za a yi su ba kuma iya aikin da suka yi su ɗebi kuɗin su iya aikin da basu yi ba su wa gwamnati kudinta da shi kamfanin aliyero da kamfanin yan sawan nan da za su yi aikin ruwa da wayan aiki aikin wuta. a bangaren tsohuwar gwamnati mukarrabin tsohon gwamnan kuma kakakin apc a jihar sani gwamna ya ce a gwamnatance suka ba da kwangilolin kuma ayyukan ma sun yi nisa. aiki ne mai daraja tsohon gwamna ya ba da shi kan al'ummar jihar zamfara waɗanda aka ba aikin nan ga bayanin shi sabon gwamna ya ce wasu sun yi kashi saba'in da biyar bisa ɗari kuma suna nan suna aiki wasu sun yi kashi 67 musamman mai aikin wuta ya yi kashi 67 cikin 100 sannan shi mai aikin ruwa ya yi kusan kashi 90 bisa 100 to kaga ai kusan kamar ma sun kusa gama ayyukan da aka basu wannan mu shi a tunaninmu kuma mutanen ga ina mahiyancin su wanda aka ba ayyukan ga suna nan suna aiki ba tsayawa suka yi ba ban san wani tsari da shi sabon gwamna ya ɗauka ba wanda zai sa wa'annan mutane da aka ba wa'annan ayyuka sun kai wannan level din da suke wannan aiki a ce an dakatar da su kuma ayyukan ga masu amfani ne ga al'ummar jihar Zamfara musamman ayyukan ruwa da wuta kaga ba a cewa an soke aikin su ko an soke kaga kila mai su za su dauki matakin zuwa kotu da da gwamnati a zahiri da baɗini akwai jikakka tsakanin sabo da tsohon gwamnan don bambancin jam'iyya da kuma batun tsaron jihar kan tsamar mahara da ake cewa fulani da kuma 'yan sa kai da ke zaman 'yan kato da gora na jihar nasura da malika ya murar amurka daga abuja najeriya tausaya ma talaka a tausaya ma talaka A gaida Nasiru Adam El Hikaya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha shida ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan oda wato kidney a turanci. ne ko koda wani sashi ne a jikin ɗan adam da ke taimakawa wajen tace jini da kuma tace duk wani abu da jiki baya bukata ya fito ta fitsari. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani game da wannan sashi na jiki wa wato kidney ko kuma koda a hausance. Koda wani sashe ne a bangaren jiki wanda yake da matukar amfani a jikin dan adam. A Hasali ma idan ta samu matsala rayuwa na iya salwanta saboda haka. Kuma koda akan same ta a jikin dan adam tun bayan da yana cikin mahaifiyar shi za ta fara girma tun kusan sati hudu da aka samu juna biyu kenan har zuwa ya girma kafin haihuwar shi. Bayan an haihuwar shi shi zai ci gaba gaba da aikin da da mahaifiya ko mabiya abin da a turanci ake ce placenta take a cikin uwa to bayan an haife shi shi koda zai ci gaba da wannan ayyuka da da can jariri ba sai ya yi ba kuma guda biyu ne a jikin dan adam sun yi kama da wake akwai guda ɗaya daga bangaren dama ɗaya daga bangaren hagu kuma suna kallon juna idan ka kalli kamar waken nan ka jera shi baki wato hancin waken da suna kallon juna a cikin ciki ciki suke can sama ta baya daga gefen gadon baya shi koda daidai inda ya misalin hancin waken nan akwai wasu jijiyoyi da suka shiga akwai jijiya da ake cewa artery wadda ita ke kai jini a cikin shi akwai kuma jijiya da ake cewa vein wanda ita take janye jini daga gare shi sannan akwai bututu na uku wanda shi yake janye fitsari ya biyo ta abin da ake cewa urita wanda shi ne ke janye fitsari ya kai shi cikin balan-balan inda ke tara fitsari a takaice wannan shine kidney kuma a jikin kidney nan akwai kamar rariya rariya bakin rariyar kamar panel yake haka na kamar abin da zaka zuba ruwa a cikin buta sannan kuma yana da wani dogon tube ko a ce kororo wanda aka dan lallan shi shine ainihin abin da ke aiki din a jikin shi kodan nan kuma idan ka samu mutumin da ya kai munzalin mutum a kowane koda yakan iya samun irin wannan abin da a turanci ake kira nephron yakan kai kusan yawan miliyan ɗaya. Duk da dai ka yi bayanin cewa wasu daga cikin ayyukanta shine ta tace fitsari ko jini. Shin akwai wasu ayyuka da wannan sashe na jiki wato koda ke yi a jikin ɗan adam? To lallai koda tana da matukar amfani a jikin ɗan adam. Dukan sinadaran da jiki baya bukata wanda ya zama suna da matsala shi koda shi yake tacewa ya fitar da shi. Akwai kuma wasu sinadaran sun yi yawa jiki na bukatar sama saboda sun yawa koda za ta fitar da shi idan kuma sun yi kaɗan idan ta tace shi cikin fitsarin nan maimakon ta zubar da shi sai ta zuke shi sai ya koma cikin jiki a yi amfani da shi idan ruwa ya yawa misali a jikin mutum saboda wani dalili koda za ta gane haka sai ta sa shi ya rinka yawan fitsari saboda ya fitar da shi idan ruwa ya kaɗan saboda wani dalili kamar misali amai ko gudawa ko kuma ba a sha ruwan ba koda za ta gane wannan sai ta zuke mafi yawan ruwa daga cikin fitsarin nan sai ta mai da shi cikin jiki haka kuma akwai sinadarai misali sinadarin acid idan ya yawa a jiki koda ita za ta fitar da shi akwai kuma wasu sinadarai daban-daban waɗanda koda take fitar da shi saboda idan suka taru za su zama matsala a jikin ɗan adam sannan kuma akwai sinadaran da ake sana'antarwa a cikin koda ɗin misali akwai wani sinadari da ake ce erythropoietin wanda shi wannan sinadari yakan yi aiki ne a jikin ɓargo na ɗan adam saboda a sana'antar da jini jini sannan akwai abin da ake cewa vitamin d wanda jiki yana bukata shi saboda abubuwa da dama shi koda shi yake canza vitamin d din nan zuwa vitamin d din da zai yi ainihin aiki a jiki in ka ci abinci ya shiga cikin jini to sai ya bi ta koda koda za ta canza shi ta kai shi matsayin da zai yi amfani a jiki saboda haka koda tana da matukar amfani kamar magunguna da dama wanda idan an sha in sun gama aikin su koda ita take fitar da su ko kuma ta abinci ma shi kan shi akwai sinadaran da koda ke fitar da shi saboda haka koda tana da matukar amfani a jikin dan adam bayan mun ji ayyukan koda za mu iya cewa kusan tana aiki tare da duk wani sashi ko wani bangare na jiki menene amfaninta a jikin dan adam tunda za ka ga wasu ko a asibiti wani abin yakan jawo a ce za a cire musu ma kodar to idan ya kasance ba ta aiki to kenan duk sinadaran da za su iya cutar da jiki kamar misali sinadarin acid dinnan sinadarin urea da da sauransu za su taru kenan sinadaran da ya kamata a fitar da su kenan za su taru ruwa da ya kamata misali idan ya yawa ya fita zai taru shine za a ga jikin mutum da kafafu da fuska da jiki gaba daya ya danganta da tsananin ciwon nan za a ga alamar sun taru za a ji mutum saboda wannan ya samu wasu matsaloli jinin shi ya hau ko shakuwa ta ki tafiya ko kuma shi wannan kumburin jikin ko kuma duk bangaren jiki zai iya samun matsala saboda koda ba ta amfani misali eh, saboda koda ba ta amfani mutum yana iya shiga abin da ake cewa koma wato bai san inda yake ba hayyacin shi yana iya yin jijjiga abin da ake cewa convulsion idan koda ba ta amfani sosai zuciya za ta samu matsala haka ko ina na jiki zai iya samun matsala idan koda ba ta amfani shin kamar wasu irin cututtuka ne suke iya kama wannan sashi na koda to akwai cututtuka da dama misali akwai waɗanda ake haihuwar yaro da su wanda tun mahaifiyar shi na da juna biyu saboda wasu dalilai ko na rashin lafiya ko kuma ta yi shaye-shayen wasu magunguna ko na hausa ko na bature ba a kan ka'ida ba zai iya shafar kodar jaririn nan akwai cututtuka na wanda ana iya gado wanda za su iya shafar shi a kodar nan akwai kuma lokacin da ake gina ita kanta kodar tana iya samun matsala ko ta kasance ba a inda ya kamata ta zauna ba a jikin ɗan adam wasu zama maimakon guda biyu sai zama guda ɗaya ne ya haɗe abinda ake kwatanta shi da kamar takalmin doki bature zai ce horseshoe kidney ne akwai wanda kuma zai iya zama kwaya ɗaya ne misali ke aiki ɗaya kuma bai girman ba ko kuma ya kasance ba inda yake ba ko ya zama bututun da yake fitar da fitsarin nan ko a lankwashe ko a tushe wanda zai iya samun matsala ga shi koda ɗin akan iya samun matsala daga jijiyoyin da ke kai masa jini misali shi artery din na wanda ke kai jini din zai iya zama ya yi dan karami ko ya yi siriri ko ya toshe abinda a turanci ake kira renal artery stenosis wannan zai sa babu isasshen jini da yake zuwa cikin koda din wannan zai iya shafar koda bayan waɗannan cututtuka ko na gado ko kuma wanda suka faru lokacin da ana da juna biyu bayan haihuwa akan iya samun matsaloli da dama wasu za a iya zama saboda abin da za a kira infection ya zama kenan kwayoyin kwayoyin cuta sun shiga jini sun je sun lalata koda din zai iya yiwa sun je ne kai tsaye suka lalata koda ko kuma sun saki wasu sinadarai ne a jiki su kuma sinadaran a wurin tace su su lalata koda din idan ya kasance mutum ya yi rashin lafiya da ta sa babu isasshen jini ko yawan shi da ke zagayawa a cikin jiki misali wanda suke amai da gudawa sai ruwan nan ya ƙasa sosai sai ya kasance babu isasshen jinin da zai zagaya shi cikin koda kodan nan da za a samu tacewar wadda ya kamata ya zagaya sai koda ta samu matsala za a iya samun cututtuka na daji misali kansa wanda zai iya shafar koda kenan magunguna musamman a al'adunmu za ka ga wani yaron tun yana jariri za a fara bashi magunguna ko na gida ko na bature wanda ba tare da an yi la'akari da illar magungunan nan ba suna iya lalata koda a yanzu a misali akwai allura da idan kika je kusan kowane chemist a kasan mu ta nan Najeriya misali za ki iya samun allurar gentamicin. Masu yi wa mutane allurar nan ba su san ma menene illar wannan allura ba. A wasu ƙasashe kafin mutum ya maka wannan ba za ka je ka sai ta kai tsaye ba misali tana daga cikin alluran da za su iya lalata koda. A magungunan da muke sha ko na gida ko na bature da dama suna da illa akan kodan nan wanda idan ba an bi ka'idar da ya kamata a yi amfani da su ba sai ya jawo matsala sai ya kasance kenan dan ciwon da bai taka kara karya shirya ba ya kawo lalacewa koda har ka ji ana magana za a yi mutum da shan koda ana neman miliyan goma ko abin da ya fi haka idan aka samu matsala ta hatsari misali za a iya dukan kodan nan ta samu matsala ko ta huje ko ta kumbura ko wani abu hatsari kenan zai iya samunta idan ya kasance mafitsara akwai wani da ya toshe yadda fitsari baya fita sosai fitsarin nan zai iya komawa baya ta bututun nan sai ya koma cikin koda sai ya lalata koda saboda haka akwai cututtuka da dama kenan da za su iya shafar koda a manya misali hawan jini zai iya shafar koda ciwon sukari zai iya shafar koda sauran cututtuka misali cutar hiv hepatitis da sauransu wannan kwayoyin cutar za su iya damage ga koda saboda haka akwai abubuwa da dama da za su iya lalata ta masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka inda da muke tattaunawa da likita akan koda da kuma amfaninta da kuma cututtukan da suke iya kama koda amma kashi lokaci halin halinsa duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako sai ku biyo mu a mako na gaba don jin me ke haifar da aukuwar waɗannan cututtuka ga shi wannan sashe na jiki wato koda a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lal Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Madalla a gaida Hauwa Umar ga Murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya. 'yan takarar shugaban kasar amurka bakwai da ke kan gaba na jam'iyyar democrat sun tafka muhawara a daren jiya alhamis tare da caccakar shugaba donald trump da aka tsige a zaman shugaba mafi gurɓacewa a tarihin ƙasar. ƙuri'ar da Majalisar Wakilan Amurka ta jefa domin tsige shugaban ƙasa Donald Trump a ranar Laraba ta tsayo ne akan bambancin jam'iyyun siyasa tare da nuna yadda ra'ayoyin Amurkawa ya bambanta akan shugaban ƙasar tun sa'ad da ya karbi mulki. ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a na ƙasar ya nuna yadda ra'ayoyin jama'a ɗin da dama kuma ya ci gaba da kasancewa rabi da rabi. gwamnatin kasar pakistan a jiya alhamis ta bada sanarwar wato cewa tana neman soke shugaban alkalai uku na wata kotun musamman da ta yanke wa hukuncin rataya ga gawar tsohon shugaban mulkin kama karya na soji da aka yanke hukuncin kisa pervez musharraf har tsawon kwanaki uku a wajen ginin majalisar dokoki idan har ya mutu kafin a zartar da hukuncin da aka yanke masa a wata gajeruwar ura da ba a saba gani irin ba wato kotun ta musamman ta yanke wa tsohon shugaban na mulkin soji hukuncin kisa bisa samun sada laifin cin amanar kasa da yin watsi da kundin tsarin mulki a shekara ta 2007 masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokacin kafin mu sallama da ku bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi yusufu godi domin rasuwar musa godi wanda ya rasu a jiya a bauchi allah ya ji kansa ya kuma ba dangi jimirin rashin sai kuma sakon ta'aziyya ga iyalan gidan alhaji lawan da abubakar bebeji mai hoto a kumasi na rasuwar alhaji abdulsamad mai inkiya alhaji mama da ke zaune a garin kaduna allah ya ji kansa da rahama amin summa amin masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin sai a madadin waɗanda kwaji muryoyinsu musamman murtala da wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni cd sai injiniyan mu daryl smith ni zahara ke cewa ku huta lafiya. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.